Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarin Mai suna jami'in ɗan sanda. Wanda marubuciya Maryam Umar Abdullahi ta rubuta muku shi wacce aka fi sani da Mama Yusuf. Wanda yake zuwar muku daga Mama Al'amin TV. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. A bayan mun tsaya ne a inda wata yarinya ce ta karaso a guje tana tambayar yarinyar da aka fasa ma kai. Tana cewa ke tali me yake faruwa ne waye miki wannan aikin? A rikice take magana da yake bata san abin da ya faru ba. Fitowarta kenan daga ɗaya daga cikin ɗakunan da ke wajen ita da saurayinta. Ta hango kawai ta a wannan halin kuma kowa ya zuba mata ido an rasa wanda zai taimaka mata. Kama ta ta yi ta hanyar waje da ita sanya ta ta yi a mota ta ja a guje ta bar gidan. A guje ta bar gidan rawar ta nufi asibiti da ita don ganin yadda ta fara alamar jinin ya fara bige ta. Zayyan da abokan shi kuwa ko a jikinsu sai ma dariya da suke yi. Tashi Zayyan ya yi ya dube su ya ce ku ku zo mu je yau za mu fita farauta don wallahi sai na samu sabuwa dal a leda. Ihu suka yi tare da faɗin yau za mu ga mai tsautsayin da za ta shigo hanyar mu. Suka fita suka shiga ƙatuwar motar suka fice daga gidan. Da ƙyar ya je ayyukan da ke gaban shi ya baro ofis ɗin ya nufi gida. Tafiya yake a mota shi sai faman gunguni yake yi gaba ɗaya mata ta kura mishi akan sai ya yi aure shi kuma san bai da ra'ayin aure a yanzu. Shi matan ne ma bala'in haushi suke ba shi wallahi. Da Salama ya shiga falon mamma na zaune cikin shirinta tsaf shi kaɗai take jira. Ta amsa sallamar shi gaishe ta ta amsa. Zai zauna gidan ta ce a'a Kar ka zauna maza ka je ka wanka ka cire min waɗannan baƙaƙen kayan. Ka nemi manyan kaya ka sa ka zo mu tafi. Kuma kar ka kuskura ka ɓata min lokaci. Bai ce komai ba sai ya matsa fuska da ya tashi ya nufi ɗakin shi. Wanka ya shirya cikin wata dakakken shaddar ruwan ƙasa. Ya ɗaura hular shi kalar aikin shaddar sai tsadaddan takalmin shi. Su ma dai kalar aikin shaddar ne ya yi kyau sosai. Ɗaukar agogon shi da farin gilas ɗin shi ya fito daga ɗakin. Hannu ya miƙa wa mamma ta sanya mishi agogo. Sannan ta tashi suka fita. Sai faman washe baki take yi tana jin daɗi a zuciyarta kuwa sai addu'a take akan Allah ya sa yarinyar ta yi mishi. Don ta san hali ba yau ya saba ba ta kunya ba. Tafasinya kamar kullum akan titin sai faman shan gudu suke yi kamar za su tashi sama. Yayin da music da iface su ya cika motar. A hankali suka zo wata unguwar talakawa nan suka rage yawan gudun da suke yi a hankali. Suka fara min kowane lungu da sako na cikin unguwar. Cikin ikon Allah ko Allah ya su da wasu 'yan mata biyu. 'Yan makarantar sakandare sun taso daga school suna tafiya a hankali suna ɗan taɓa fira. Tun daga nesa suka kare musu kallo tuni Zayyan ya kure su da ido. Yana nazarin wanda zai zaɓa a ciki. Chuck ya tsaye da idon shi ga ɗaya wadda ta kasance fara tas kuma doguwar mace ga kallo ɗaya za ka mata kasancewa ta tara abubuwan da duk namiji zai so a wajen mace. Cikin wani shi'umin murmushi ya nuna musu ita. A take suka kunna motar suka bi su don har sun ɗan gota su kaɗan. Suna zuwa daidai inda 'yan matan suke suka tsayar da motar cikin matuƙar zafin nama da ƙwarewa suka cakko yarinyar, suka tura ta mota, suka shiga. Zayyan ya ja motar a guje inda suka bar ɗaya yarinyar na zindama ihu da kiran a taimaka mata ɓarayi ne. Kasancewar wajen ba mutane sosai, da ƙyar mutane suka fara taruwa a kanta, wanda zuwa lokacin ko ƙurar motar su yayin babu a wajen wani farin ƙyalle suka shaƙa mata a hanci kamun ka ce mai jikinta ya saki gaba ɗaya cikin sakan biyar sai ga ta ta ɗingire da bacci Wata dariyar shakiyanci suka fashe da ita suna faɗin sai oga, sai oga. Shi kuwa gogon sai faman hura shi yake yi. Yayin da yake jin kanshi ya yi sama sosai sai wani lamshe ido yake yi. yana budewa gaba ɗaya gani yake yi kamar motar ba ta sauri don ba ƙaramin ɗaukar hankalin shi bai mun ba sai wani kallon yake yi ƙasa ƙasa ta madubi yana haɗiyar yawo a haka suka ci gaba da sharara matsiyacin gudu a hanya suka nufi wani gidan shakatawar mahaifin zayyan a bakin gate ɗin gidan suka tsaya Hon ya fara da ƙarfi kuma a hasale, ‘yan ba abin da ya tsana kamar jira. A guje mai gadin ya fito daga bayi don yana cin wannan hot ya san na marar mutuncin yaran danne Wanda in har ya kara wasu sakon ɗin to ya san zai keta mishi rashin mutuncin da ya saba. Cikin zafin nama ya buɗe musu ƙaton get ɗin sannan ya matsa da sauri dan ya san karamin aikin shi ne ya bi kan shi ya wuce. Da yake zayyan gaba ɗaya hankalin shi na wajen wannan yarinyar. Shi yasa da ya fito sun bai kula bai kula kan Isa mai gadi ba haka suka kamo ta suka fito da ita. Suka nufi cikin gidan yayin da suka bar isa mai gadi rike da baki bangare ɗaya kuma cike da tausayin wannan yarinyar da iyayenta yayin da gefe ɗaya yake jin matukar bakin cikin yadda yake kallo ake lalata ma yara mata rayuwa kuma ba abin da ya isa yi cikin tsananin bakin ciki da ƙunar zuciya ya juya ya koma bisa bencin shi ya zauna zuciya ce san babu daɗi sai tsine mazayyan da abokan shi yake har ma da iyayensu da suka ɗaure musu gindi suna abin da suka ga dama Cikin wani karataccen falo suka shiga daga nan suka bi wani ɗan korido sai ga su a wani babban falo mai ɗauke da ɗakuna kusan biyar. Ɗakin da ke can ƙarshe suka nufa da ita kuma lokacin yarinyar ba ta san inda kanta yake ba. Suna shiga suka watsa ta saman ma keken gadon mai masifar kyau da tsada suna dariya. Wani abu zayyana ya ɗauko daga cikin aljihun shi kamar turare kafin ya aura saman gadon kusa da yarinyar. Wannan abin ya fesa mata a fuska aiko nan take ta fara juye-juyen. kamun ta buɗe manyan idanun ta ras waige-waige ta fara yi kafin cikin sakon tana tuna abin da ya faru da ita a firgice ta tashi ta zaune tana waige Ganin sa zagaye da ita yasa jikin ta fara wani irin rawa tsabar kiɗima ta ma kasa magana sai kanta da take jujjuyawa yayin da su kuma suka zuba mata bayan idanunsu kamar za su cinye ta ɗanya dan sai yanzu suke ƙare mata kallo tabbas ba karamar kyakkyawa ba ce ga ta komai ya ji a jikinta tabbas za su huta sosai haka suke ta ayyanawa a cikin ransu fuskantar abin da yake faruwa da ita ne yasa ta sakin wani a razanannen kuka mai haɗe da tsananin firgici da tsoro kamar za ta shiɗe ta fara neman sauka daga kan gadon tana faɗin su waye ku me na muku me za ku mun don Allah ku yi haƙuri ku rabu da ni wata irin dariya suka irin ta cikakkun 'yan duniya Zayyan ne ya fara matsowa inda take da sauri ta tashi ta fara ja baya tana kuka tare da girgiza mishi kai Yayin da ta daɗe dukkan ta biyu waje ɗaya alamar ban haƙuri, sai faman roƙonsu take yi a kan kar su cutar da ita su yi haƙuri su bar ta ta tafi gida. Matsota ya ci gaba da yi yana aika mata wani shegen murmushi wanda kana ganin shi kasan na mugunta ne. A haka har suka dangana da durowar ɗakin. Matsota ya yi sosai wanda har suna jin numfashin junansu yayin da ita kuma ta rintse idanta da sauri cikin bugawar zuciya. Hannu ya sa ya fuske mata hijabin cikinta da ƙarfi ya furta wow gaskiya yau na tabbata mai sa'a irin wannan kaya ka? lokaci ɗaya ya birkice kallon ta yake sama da ƙasa kamar wani zautacce kafin ya haɗiye wani yawon mukut da niyo abokin nashi alamar su fita da yake suma suman tsaye suka yi ganin asalin kyau irin na cikakkiyar mace wadda ta amsa sunanta su kansu sun shiga wani yanayi sai dai suna fatan in zayyan ya gama da ita su ma ya ba su ko 5 minutes ne dan sun san shi shege ne wani lokacin yanzu sai ya yi musu bakin ciki ya hana su suna fita zayyan ne fincike ta ya watsa ta saman gado dan fa suka fara damba sosai yarinyar ke kuka da ihun neman ɗauki yayin da shi kuma yake ƙoƙarin kaiwa gare ta gaba ɗaya ya yaga mata kayan jikinta ganin za ta ba shi wahala ne yasa ya ringa zabka mata mari cikin fushi yana faɗin kajin da shegiyar yarinya kina ganin zaki iya hana na abin da na niyya ne ai wallahi tunda kika shigo hannuna to ba zan taba kyale ki ba gara ma ki tsaya a nitsa na yi na gama ina da abin yi tunda ya fara marin ta ji gaba ɗaya wutar kanta ya ɗauki wurin duhu take gani ga azabar rikicin da take ciki a takaice ya ka zayyane yi wa wannan yarinyar fyaɗe tana ji kuma tana gani bayan ya gama ma yaran shi suka shiga ɗaya bayan ɗaya suka mata fyaɗe ai zuwa lokacin gaba ɗaya jikin yarinyar ya saki numfashinta ya tsaya cak Sai da suka nutsu ne suna shawarar yadda za su yi da yarinyar sannan suka gane cewa ba ta numfashi. Cikin tsoro ɗaya daga cikin sai dubu Zayyan ya ce oga yarinyar nan ba ta mutu ba. Da sauri Zayyan ya ɗago kan ya ce ta mutu. Wallahi oga ba ta numfashi. Inna lillahi mun shiga uku. Yanzu ya za mu yi oga? Tsaki Zayyan ya ce kai don Allah kar ka ɓata mu rai. Sai me in ta mutu? Me za a yi mini? Me za a yi mana? ya faɗa ko ka manta ne damuwa ta ɗaya wallahi yanzu shikenan na yi musu wannan haɗaɗɗiyar bebin da wannan ni'imar ni da nake murna na samu mai zafi duk sanda na zo duk sanda na so zan je har gidansu na ɗauko ta kai gaskiya ban ji daɗi ba sam amma yanzu ku ɗauko ta kusa ta a mota mu je mu da ita tun bata fara mana wari ba a nan tun da ya fara magana suka zuba mishi ido iskancin zayyan da rashin imanin shi su kansu yana ba su tsoro don sun kula gaba ɗaya ba shi da ɗigon imani ba ne, tausayi duk da zukatansu cike yake da tsananin tsoro da fargaba hakan bai sa suka yi mishi musu ba haka nan suka ɗauki yaniya suka fita da ita suka sanya ta a mota suka bar gidan duk abin da suke yi akan idon isa mai gadi tunda ya ga yanayin yarinyar ya firgita ganin yadda suka ɗauko ta kamar gawa bai san sanda ya bashe da wani irin kuka ba mai tafasa zuciya ina ma zai iya tabbas da sai ya sanya wa yaran nan guba sun ci sun mutu dan tabbas barin irinsa a doron ƙasa bala'i ne in ba haka ba wani wace irin masifa ce har sai yaushe ne talakan Najeriya zai sami yanci har sai yaushe Najeriya za ta fara hukunta azzaluman shugabannin ƙasar shikenan duk abin da suka yi ko 'ya'yansu suka yi sun ci bulus wani wace irin rikitacciyar rayuwa ce kai talaka shikenan ka zama banza wanda duk ya ɗebo sharar shi sai ya zuba a kanka yanzu Allah kaɗai ya san halin da iyayen wannan yarinyar za su shiga sakamakon wannan zalunci da aka musu cikin sanyin jiki da na zuciya ya koma ya zauna kuma har lokacin idan shi na zubar da hawayen tausayin yarinyar da iyayenta yayin da zuciyar shi ke mashi sake-sake yana ji kamar ya kashe yaron tunda suka fara magana bai yi magana da suka fara tafiya bai yi magana ba sai mamma ce ke ta yi mashi bayanin inda za su je da yadda take gan da yadda take ganin mutuncin ajiya Sara kawarta Shi dai bai tanka ba. Dan zuciyar shi sai zafi take mishi. Ko kaɗan baya san wannan tallan nashi da mamma ke yi. Amma ya zai yi? Ya kula da wannan karan ta ɗauki zafi da yawa. Dole sai ya yi taka tsantsan don ya samu su rabu lafiya. Mamma kuwa tana kula da shi amma share shi dai don ta ci alwashin wannan karan ba ɗaya ga gaba don ita kam Samra ta yi mata yarinya mai hankali da nutsuwa. Suna cikin tafiya ne danja ta tsayar da su akan babban titin da zai sada su da gidansa ajiya Sara. Da yake akwai mutane da yawa da suka fara tsayawa inda su ma suka bulayi. Suna jiran danjar ta ba su dama. Cikin wani matsiyacin gudu wanda dama da shi suka saba suka zo wucewa akan titin. ga music na tashi kamar zai fasa motar sai dai san basu samu damar hakan ba sakamakon danger da ta tsaye da mutane wanda babu ta inda za su bi su wuce don akwai mutane sosai a gabansu wanda ya sa suka faka motar kusa da motar su sha. cikin jin haushi zayyana da kisi tiyarin motar yana jin tsaki cikin masifa ya fara danna musu wanda ƙarfi kamar ba gobe yana faɗin kai ji waɗannan banzayen za su ɓata mana lokaci Cikin tsohon da ya rufe abokan nashi ɗaya daga cikin sai dube shi yana cewa don Allah uga ka kashe mana kiɗan nan ka bar mu da tashin hankalin da muke ciki don na kula shi san ba abin da yake da kai san ba abin da yake damun ka kuma don Allah ka yi hakuri kar ka yi abin da zai ji hankalin mutane kanmu bare jami'an tsaro ka rufa mana asiri har mu samu inda za mu da yarinyar nan sannan duk abin da za ka yi ka yi. wani banzan kallo zayyan ya mishi yana cewa wallahi ba uban da ya isa ya sa na kashe kiɗan nan kuma in ka dame ni da surutu to wallahi zan iya fito da ita a nan in yarda in ga abin da za a yi matsoracin banza kawai su shiru suka idan sun san tabbas zai iya dan ba shi da tsoro ko kaɗan amma tabbas suna tausaya mishi dan wata rana sun san sai ya janyo wa kanshi abin da ya fi zare tsaho tunda suka faka motar hisham ke kallon sa a kubule ganin irin tuƙin gangancin da suke yi ga wani banzan kiɗa da suka saka kamar za su tare gari yana cikin jin haushin su ne ya ji an fara danna hon kamar hauka alamar a basu hanya su wuce to su waye da ba za su iya jira ba ran shi ya ɓaci sosai gashi motar mai baƙin glass ce na waje baya gani na ciki a fusace ya buɗe gambun motar zai fito cikin sauri kaga ba na son fitina rabu da su duk wanda ya yi nagari kansa amma har yaushe zan bari ka tsaya wani kula irin waɗannan mutanen salon ka ƙara ɓata min lokaci don karkace ko to ba inda zaka ba inda fita don na san hanyar guduwa kake nema tunda in ba haka ba ai yanzu ba fagen aiki kake ba Shiru ya sha me don magana gaskiya kowaye a cikin motar to ya ba shi haushi sannan haka kawai ya ji yana sanya gona ɗan iskan ne a cikin motar. Ba tare da ya ce komai bai koma ya gyara zaman shi tare da rufe kofar wanda a daidai lokacin aka ba sa hannu. Ai ga ma su yi wani motsi tuni motar su zayyanta kutsa inda aka fara samun hanya saboda wucewar na gaban su. Take suka wuce ta kutu kamar walƙiya suka harba titin. Kwafa kawai Hisham miya tare da bin motar da arara sannan ya kunna tashi motar ya ja suka ɗauki tasa hanyar inda suka yi riga da su zayyan. Tafiyar minti goma suka suka karasa unguwar Sajiya Sara. Unguwa ce ta masu hannu da shuni unguwar shiru-shiru. San ba hayaniya sai iska mai daɗi da ke kaɗawa a hankali. Wani suka yi mai gadi ya buɗe musu katon gate ɗin gidan. A hankali Hisham ya karasa inda aka tanada don aje motoci. Gida ne katon gaske wanda kallo ɗaya za ka mishi kasancewa an narkar mishi da dukiya mai tarin yawa. Kallon gidan yake yi a hankali yayin da yake mamakin ina mamma ta samo waɗannan hamshakan mutanen kuma. Dafe kan shi ya cikin matukar ɓacin rai don Allah ya gani masu kuɗin nan ba sa burge shi. San baya son mu'amala da wanda ya san ya fi ƙarfin shi. don gudun wulakanci amma shi ne yau mamma za ta kawo shi gidan mutane a matsayin wanda take tallan shi ai a take ya ji zuciyar shi ta fara tafasa haka dai ya daure ya fito daga motar jiki a sanye dan ganin mamma ta fita har ta yi gaba A guje ta fara sakowa daga matakalar benin tsabar sauran da take ya raɗa matattakala biyu take yi, bakinta kuwa kamar zai yage waje. Kiran momi momi momi Kana jin muryarta za ka san cewa tana cikin matukar ɗoki da farin ciki. A nan falon ƙasa wata hakimar mata ce zaune a cikin kujera. Matar ƙatuwa ce masha Allah tana da ciki sosai wanda harkimar ta so ta mata yawa. Cikin tsabar sauri ta fara cikiniyar miƙewa tsaye kasancewar ta ƙatuwar gaske. Yasa sai da ta kwashe wasu sakon kafin ta samu ta miƙe. Duk da tana cikin sauri kuwa. A fusata ta fara magana ke ke ke Wai ke kam wace irin shashashar yarinya ce? Yau kwana nawa kenan ina jan kunnen ki akan kai ki kuskure ki mana wannan shashancin naki da kika saba. To a hakan kike son ya ce yana son ki? Ga kinan kullum ba ki da nutsuwa wallahi in kika yi wasa wannan madaddan yaron ba zai yarda ya aure ki ba. Da haka gara ma ki kama kanki da wannan banzan rawar kan naki. Tura bakin ta yi sannan ta murkuɗa baki ta ce to ni me ya laifi na? Na gansu fa sun zo ne ina sama na ga shigowar shine ba zan je na tarbo su. Cikin takaici matar da aka kira da momi ta watsa mata ara ta ce to uban waye ya ce ki zo tarbar nasu. Waya dala maza ki koma kuma kar ki kuskura ki fito har sai na neme ki shashasha kawai. Tura baki ta kara yi kafin cikin jin haushi ta juya ta nufi wani daki da ke cikin falon. Ko Momi ta zauna tana jiran shigowar bakin nata. Da yake akwai tazara sosai tsakanin wajen ajiye motocin da kuma kofar shiga gida. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.